يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa, kuma ku yi imani da manzonsa, zai ba ku rabo guda biyu na lada, ladar yin imani da annabi Muhammad da ladan yin imani da annabawan da suka gabata, kuma ya sanya muku haske wanda za ku shiryu da shi a rayuwarku ta duniya, kuma ku haska da shi a kan siraɗi ranar alkiyama, kuma ya gafarta muku zunubanku. ya rufe su ba zai kama ku da su ba Allah mai tsarki mai yawan gafara ne ga bayansa kuma mai jin kansu ne